ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين باقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake haduwa a wannan yammaci na rana asabar a yau 20 ga watan ramadan hijira 1437 wanda ya daidai da biyar ga watan shida, 6 miladiya 2016 cikin tafsirin na littafin Allah maɗaukakin sarki a gabanin mu fara akwai 'yan tambayoyi kaɗan da za mu amsa wannan mai tambaya yana cewa a cikin sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama waye Na ji wani sha'iri yana yabansa yana cewa sadauki ne har sun je yaƙi da Khalid ibn Walid ni kuma ban taɓa jin tarihinsa ba sai a bakin wannan mawaƙi don Allah ma da a yi mana tsarin bayani a kan babu shakka a cikin sabai akwai mai wannan suna alƙaƙa'u bin amr kuma gaskiya ne sadauki ne jarumi ne bal ma yana cikin wasu suka ba da gudunmawa wajen yakar waɗanda suka yi ridda a zamanin sayyidina Abubakar Siddiq Allah ya kara masa yarda in kana so ka ga jarumtar kaka ga inda ta fito da karanta hurubun ridda da aka yi a zamanin sai abubakar siddiq Allah ya kara masa yarda da aka sananne ne cikin sahabbai na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan yana cewa a ni na gama karatu na na gaba da sakandare amma fatan malam ya samu addu'a Allah ya ba mu rizal mai kyau Allah madaukakin sarki ya ba ku rizal mai kyau wanda zai amfane ku ya amfane al'ummar musulmi gaba daya yace kuma yana gane tafsiri sosai Allah ya kara fasaha sannan yana neman shawara kan yadda zai hadda alqur'ani babu ko shakka akwai rubuce-rubuce da aka yi na shawarwari ga wanda yake so ya haddace alqur'ani ah, daga cikin abin da suke faɗa abu na farko mutum ya sa kyakkyawan niyya ya sanya ikhlasi ya sanya zai dan Allah da neman lada a wajen Allah ya samu kusanci zuwa ga Allah ba zai haddace bane dan duniya ko dan neman abin duniya ko dan a ce ya iya ko kuma dan ya buga da wani ya nuna kwarewarsa akan wani aya zama zai yi ne dan Allah domin karatun alkur'ani ibada ne ibada kuma ana bukatar niyya da tsarkake niyya a ciki abu na biyu ya samu malami alkur'ani ana koyon sa ta hanyar malami da zai dinga lakana wa mutum ko da kana gane baki zaka iya hada baki da baki ka tasar to a karatun wa wajibi ne zan kana da malami domin rasmu na alkur'ani rubutun alkur'ani rubutu ne da yake da ka'idoji na shi daban ba daidai ke da rubutu irin wannan da muke na imla'i ba idan mutum ya ya iya duburare da dama zai iya gane haka a cikin ma'ana rubutu na alqur'ani yanzu yadda idan ina rubutu na kara zuba haka ina rubutu haka larabci ba alqur'ani ba yadda zan rubuta as-salatu ya sha babban da yadda ake rubuta a cikin alqur'ani kalmar la'azma annahu za ga yadda za ka rubuta ta a rubutu haka in ka duba alqur'ani za ga yadda take daban da kalmar ah, as-salatu ka ta'muru ka an naf'ala fi amwalina ma nasha kaga yadda aka rubuta da ya sha banda yadda kai in zaka rubuta a rubutunka na nazumi irin wannan misali suna nan da yawa shi yasa idan ka dogara kan iya da bakin ka kana iya zuwa irin waɗannan wurare karanta su ba daidai ba karanta su ba daidai ba domin an rubuta su ba yadda ka saba ganin su a rubutu ne da kullum ba to da ka samu malami abu na biyu kenan abu na uku ka ɗebi abin da za ka iya kada ka ɗebo abin da yawa idan gaba ka kaɗan kaɗan gurgurdan yadda za ka iya akwai wata hikima ta Allah madaukakin sarki in ka fara kana haddace aya biyu to da izinin Allah za ka zuwa an dan lokaci za ka yi daukan uku har ka zo hudu har ka je kana iya ɗaukan aya biyar to ya zama kana ɗauka gurgurdan yadda za ka iya kada kai ka ce so kake kurin ba duka war haka ka ce ce dan haka za ka dinga ɗiba da yawa ko hadda taka ba za ta zama mai kwari ba mai kyau ka dinga ba daidai gwargwado da zaka iya kuma kowa shi ya san karfin kwakwalwarsa daidai gwargwado abu na gaba ya zan kana yawan takarari yawan maimaitawa alqur'ani littafi ne da yake yana buƙatar yawan maimaita manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cikin hadisin da aka rawaito yana cewa ta'ahadu hadha alqur'an ku dinga bibiya wannan alqur'ani ku dinga yawan karanta shi ya fi saurin kubciya fiye da dabba ko raƙumi a cikin da mai bayansa dudaka ga duk wanda yake so ya haddace zama yana nanatawa wasu malamai na bada shawara idan kai liman ne zama kana karanta waɗannan wurare a cikin sallah kana mutane limanci sai zama kayi jefi bi da hoge daya na dai dama kai liman ne na biyu kuma wuraren da ke karantawa kana yi ne don ka haddace kamar irin wannan lokaci na tarawihi da lokaci na tahajjudi sannan ma ba wannan ba kana son hadda kake kwari to ka hada da kiyamar laili kana tashi kana karanta abin da yake cikin dare kana yin sallah kana kiyamar laili yana taimakawa haka nan darasa tare da abokan karatu ku zauna kuna yi ka dauka daga nan ka kai nan ka tsaya wancan ya dauka kana jin shi kai guri ya tsaya idan kai kuskure a irin wannan karatu aka yi ma gyara da wuya ka sake manta wannan gurin duk lokacin da ka zo kana karatu sai ka tuna nan ne na zo na ce kaza aka min gyara aka ce kaza ne wannan hanyoyi ne na haddace alqur'ani ga wanda zai yi hadda qur'ani ba ta allo ba da allo zai yi ne da qur'ani din to suna so ka samu qur'ani daya kada yau ka dau wannan gobe ka dau wancan sai in zubin su iri ɗaya ne misali qur'anin da ake buga a mujamma'i maliki fa za mu ga aya ba ta shiga cikin shafi yana karewa ne da aya ko shafi yakan fara da farkon aya kowane shafi ka duba karshen shi da aya ya kare ba inda za ga aya ta faro ta kare a wani shafi so kaga wannan suka ce ga mai yin hadda zai iya amfani da shi kullun ya ce misali zai yi shafi guda to kada ka dauko wani qur'ani wanda shi kuma bai da irin wannan tsari, wanda shi kuma aya tana iya shiga wata saboda yayin da kake hadda a littafi to ba wai iya ayoyin kake haddace ba hatta samfurin yadda ayoyin suke a littafin kana iya yana dan faruwa a kwakwalwarka yanzu wanda yake hadda ta qur'ani da qur'ani mai wannan bukuna mujamma'in balki fahad idan ya zo an juya shafi ya sani in za ka zo kana karanta da ka zo ƙarshen shafi ya sani ka fara ƙarshen farkon shafi ya sani tsakiyar shafi ya sani saboda wannan sama ɗin ta ɗan fara ƙwarwar shi to idan ya zama zai ɗau wannan ko bai ɗau wancan wannan aya tana hannun hagu a wancan shafi ɗin a wannan qur'ani ɗin kuma ta zo a shafi bangaren dama can ta zo a sama nan ta zo a ƙasa to wannan zai dinga mai tadakuri zai iya mantawa sannan kuma akwai ma'ana hanyoyi waɗanda na ƙwararru ne irin a haɗa a ce ma alƙur'ani a gurin da ya fara da fa kowa adadi kaza ne gurin da Allah ya ce kaza adadi kaza ne guri ada akwai a guri kaza a guri kaza sai a haɗe za ga wasu malamai har suna yin dazu suna yin waƙe na ilimi dan su baka irin waɗannan guraren su ce kalma kaza kura alqur'ani ta zo a guri kaza domin akwai ta shabuhi in ka dauki kisar annabi Musa zaka tana maimaituwa alqur'ani ta maimaitu wani kullun zaka akwai ta shabuhi yanzu ka dauko su ayoyi a suratul baqara ka dawo cikin suratul araf zaka akwai ta tsakanin su in mutum bai kula ba sosai sai zama yana cikin baqara a jiya dawo a arafi saboda ma'ana ta tashabihi da yake tsakanin su musamman a kisar annabi Musa da Fir'aun irin wannan wani sa akan samu ƙwararre ya dinga fitan ba da irin waɗannan abubuwa din to wannan ba yana taimakawa wajen hadda alqur'ani sannan abu na gaba samun lokaci mai kyau lokacin da karatu ko kowane lokacin shiga bayan sallar asuba bayan sallar asuba zuwa kullowar rana lokaci ne mai kyau da mutum da abin da yake so ya kiyaye ya haddace zai yi ko da ba karatun alkur'ani bane balantana kuma karatun alkur'ani wanda lokaci ne mai albarka can cikin dare kuma gabanin kullawa alfajir irin lokacin da muke tashi yanzu muna yin sahur irin karfe hudu gabanin alfajir ya fito kenan da minti talatin minti arba'in lokaci ne da allah maɗaukakin sarki ke sakowa yake cewa bayansa ina mai neman rahma ina mai neman gafara kuma lokaci ne mai kyau mai tsada to shi ma lokaci ne da mutum zai iya karatun alkur'ani a lokacin sannan bayan la'asar irin wannan lokacin bayan an yi sallar la'asar rana ce sanyi gabanin faduwar rana lokaci ne mai kyau na karatun alkur'ani da mutum zai iya samun hadda waɗannan lokuta ba wai dole sai a su ba a akan faɗe su ne don yawanci lokacin ne mutum yakan samu sauƙi idan rana ke rana ana zafi wani sa sai karsa inda za ka sa kanka lokacin ka ce za ka yi karatu ba zai yi ba amma idan rana ce sanyi karfe biyar ko ka sami gindin bishiya ko wani guri da bai ba hayaniya sai ga karatun ma zai fi shiga da abin da ya yi kama da wannan uwa uba kuma daga cikin abin da za su taimaka mutum ci alkur'ani yi kokarin kiyaye abin da alkur'ani yake umarni a kiyaye kada mutum yana hada alkur'ani kuma yana sabo yana da alkur'ani yana cikin sabon Allah maya maya wannan in Allah ya ta jaraba sai zama hadda ta ki zama sai zama haddata ta ki zama amma zama yana kokarin tabi'antuwa da abin da alqur'ani ya nuna da dai abuwa da malamai suke faɗa ina iya tana Sheikh Abdulrahman Abdul in ba manta ne yana da littafi dan karami kan qa'idoji wanda ya kira su alqawaidu zahabiyya ƙa'idoji masu kyau wajen taimaka yadda mutum zai haddace alkur'ani da waɗannan iya abin da na iya tunawa kenan wanda zan iya ambato ubangiji Allah madaukakin sarki ya mana gamdakatar har yanzu muna cikin suratul kahf kamar yadda na ambata a karatun da ya gabata mun tsaya kan aya ta takwas dan ba mu ƙara tafasara ta ba muka ribe sai daga baya na fahimci cewa akwai gaɓar da ban fassara a cikin aya kowa mai bayani ba لذلك ذا بكوبا كم وانا آية تاتي فإن تقول قال هذا رحمة من ربي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا نعم bayan zulkarnaini ya gama ginin wannan katanga da zai yi don ya ba waɗancan mutane kariya daga shigowar yajuju da majuj bayan ya gama sai ce qala hadha rahmatun min rabbi qala sai ya ce hadha rahmatun min rabbi wannan rahma ce daga wajen ubangiji na mana wannan abin da nayi kamar yadda muka bayani ya mai da abin zuwa ga Allah madaukakin sarki bai yi kafafa da nuna cewa isan shi bace ko dabararsa ko ikonsa ya mai da abin zuwa ga Allah madaukakin sarki sai ce fa'iza idza jaa wa'du rabbi idan alƙawarin ubangiji na yazo ja'alahu dakka sai ya sanya shi ma'ana lebur da kasa ya zama yayi daidai da kasa ya zama rugujajje shafaffe wa kana wa'du rabbi haqqan kuma alƙawarin ubangiji na gaskiya ne ma'ana nan yana gaya musu wannan katanga ga ta nan da ƙarfinta da komai amma ba ita ma akwai lokacin da za a wayi gari babu babu ita fa idza jaa wa'du rabbi idan alƙawarin ubangiji na yazo suka ce anan yana nufin ko dai tashin alkiyama dan mun karanta a baya idan lokacin alkiyama yayi Allah zai tafiyar da duwatsu dutse ma da yabi wannan katangar Allah zai ruguza shi ya ragargaza zashi a waye gari babu komai to haka nan wannan katanga ba za ta dawwama dindindin ba akwai lokaci da za a waye gari babu ita wasu ta ce a nan wa'adu rabbi yana nufin idan alkawarin ubangiji na ya zo ya cika na bayyana waɗannan mutane ya zo wa majuji tunda Allah madaukakin sarki ya kaddara akwai lokacin da za su bayyana to in wannan lokacin yayi ta yadda za su fito ja'alahu jakka sai Allah ya sanya shi ya zama daidai da ƙasa ai sawahu bil ard sai Allah ya daidaita wannan katangar da ƙasa kamar ba ta yin ta ba sai ya zama na ta yi daidai ba ma ba kwari saboda me lokacin fitowar su yayi tunda a baya Allah ya gaya mana ba za su iya haurawa ba ba kuma za su iya hudawa ba hadisi ya nuna mana suna kokarin hudawa amma ba za su iya ba to wannan ba zai tabbata ba in lokaci yayi da Allah ya ɗeba za su fito din to za su huda wannan kamar da muka karanta a hadisi za su hoda shi sai zama sun fito kuma sun kwararo cikin duniya sun gangaro sun shigo ta yadda za su yi ɓanna su dinga kisan mutane kamar da muka karanta a hadisi wanda annabi isa alaihi salam zai za a umarce shi ya haɗa mutane zuwa to. idan sun je zuwa duhur suka nan sai zama kamar yajuju wa masu sun kewaye su kenan sun masa abin da ake kira hisab har a wayi gari kansa mutum zai iya bada sai ɗari dan a bashi shi saboda yunwa da tsanani da wahala to daga baya su koma zuwa ga Allah annabi Isa ya roki Allah sai Allah ya ta tsutsa game da muka karanta a hadisi sai ta bidin ta kashe su sai a wayi gari sun yi mutuwar mutum ɗaya, ma'ana daga ba ɗayan sun mutu a wayi gari ga gawakin su nan ko ina sai kuma ma'ana wari ya cika ƙasa sai Allah ya kawo tsuntsaye su ɗebe su ta ɗebe su kuma Allah ya samu ruwa ya kora su cikin ma'ana teku shi kenan daga nan an rufe shafin su to anan ne yana ga waɗannan mutane fa idza jaa wa'du rabbi idan wannan alƙawari na ubangiji yazo zo ja'alahu dakka wannan an karanta da fuska bi ko ja'alahu dakkan ko ma ja'alahu dakka ya zama dakka'a ma'ana zai zama madaidaici abin da ake nufi dakka shine ma'ana abin da yake daidai da kasa laraba na cewa naqatun dakka ai mustawiyatu zahr taguwar da bayan ta yake daidai ba ta da wani tozo na zuwa gani ba tozo tare da ita sai ce hazihi naqatun dakka wannan taguwa ce da take ba ta yake labur Allah ya ce a cikin alkur'ani Allah ya amfani da wannan kalma ta dakkan a can cikin sura surat a surat al-araf haka ne falamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakkan wa kharra musa sa'iqa da kuma can kasa cikin suratul fajr in ban manta ba ko wa dukkan kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka mana aka daidaita ta akai lebur da yake zan babu wani gida babu wani tudu babu wani abu da yake makamancin wannan shine ana Allah yake cewa fa iza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka sai ce wa kana wa'du rabbi haqqan alƙawarin ubangiji na gaskiya ne abu ne da tabbas ya faru babu kokonto wannan za mu iya cewa kamar ita ce ta ƙarshe aya ta ƙarshe daga kissar abin da ya shafi zulqarnaini ita ce aya ta ƙarshe a cikin wannan da karanta ta zulƙarnaini daga cikin malaman tafsiri imam al-qasimi rahimahullahu ta'ala ya kawo wasu fa'idoji da suka shafi wannan kissa da ba da yin dan karanta mana ko an ambata mana kaɗan daga cikin fa'idojin da ya ambata mai so yana iya koma cikin tafsirin shi wanda ya fi shahara da cewa tafsirul qasimi idan ka duba da yazo yayi fadakarwa na farko cewa dukkan kissoshin alqur'ani ba kisoshi a kukurin da ake bayarwa kamar kisoshin da muke karantawa a cikin alfulaila da walaida ko cikin ruwan bagaja ko iliya dan mai karfi ko magana jari kaga wadannan kisoshi ne da ake karanta dan a jin daɗi dan ka samu ma'ana ɗebe kewa dan kai hutu amma ba kowace kissa ba cikin su ma za ga akwai wani abin da zai amfane ka ciki wata kissan ma abin da ake faɗa a yanzu ba zai yiwu ba bal ma akwai wasu kissas din zaka ji khayal ne khayal ne kurin zama aka yi imagination ne kurin aka zauna aka yi aka rubuta kai kan kasa wannan aikace ba zai yiwu ba to alqur'ani ba haka kisoshin suke ba duk wata kissa da gani a cikin alqur'ani tana da manufa tana da darussa da ibar da take karantarwa to haka duk wata kissa da za gani a cikin alqur'ani to anan sai ce zai ishara zuwa ga wasu fa'idoji da suke cikin wannan kissa din na farko yana cewa abin lura a cikin wannan kissa din Allah yana ɗaga darajar bayi wasu wasu ma'ana Allah ya azurta wanda ya ga dama ba da hisabi ba ko dai arziki na dukiya ko na mulki kun ga ga zulqarnaini Allah ya bashi mulki ya je mafadar rana je ma'ana inda suke hudowa ya zo yayi arewa kamar ma'ana mulkin sa ya game ko ina da ina wannan falala ce ta Allah yana ba wanda ya ga dama Allah yana ɗaukaka wani akan wani kamar yadda ka karanta Qur'ani za ga Allah ya ba karu dukiya karanta kisan fir'auna za ka da ya mulki jama'a da jabberanci da iya yi da girman kai ta yadda ma har yawa ya gari yana ganin ba abin da zai same shi har ma yana tunanin ba in ma akwai Allah din to ai zai ma iya zuwa gurin shi ma ya je ya gan shi ko kaza da kaza kaga amma karshe da Allah ya tashi kama sai mai kama da ba zai iya kubce ba to haka nan wannan kissa tana nuna mana yadda Allah yake ɗaukaka wasu kan wasu ga irin yadda Allah ya baiwa da iko da dama wa atainahu min kulli shay'in sababa haka Allah ya faɗa dukkan wani abin da yake bukata Allah ya ce mun bashi mun hore masa sannan a cikin wannan kissa din tana nuna mana fa'ida da zamu samu akwai al-isharatu ila al-qiyam bil asbab to kullum ya dinga riko da sababi kamar yadda muka ishara ga wannan a can baya farkon kissa din kun ga Allah ya bashi wa atainahu min kulli shay'in sababa sai Allah ce fa atba sababa da haka duk abin da yake so ka bi sababin shi kada ka zauna ka ce kai kurin za ka zauna ka dogara da kaddara in Allah rubuta ka mai kuɗi za ka yi kuɗi amma ba za ka nema ba kuma ilimi Allah rubuta zai ilimi a wannan dogaro da kaddara kana dogaro da wani abin da baka san bai aka rubuta ba ba ba ke duk wanda ka ja ce ya zauna ce aini kuɗi nake so in yi amma ba ba inda zan je ai in Allah ya rubuta zan yi kuɗi zan yi kuɗi to ba ma ki talaka Allah ya rubuta shi yasa ya zauna a ah, to in ba haka ba sai aka yi gano shi mai kuɗi aka rubuta shi dai zai zo ya zauna kamar wanda zai ki yin aikin shiga aljanna ne amma ya ce aljanna yake so kaga wannan ba mai hankali bane sai ka ce yi sallah ya azumi yi zakka yi bi Allah madaukakin sarki to wannan yake nuna kai din an rubuta ka dan aljanna dan fa kullum muyassarun lima khuliqa la kowanne yana tafiya ne kan abin da Allah ya halice shi wanda Allah ya halice shi da da mulki sai ga ya kama hanyar mulki wanda Allah ya halice shi dan dan ma'ana samun arziki sai ba hanyar arziki din amma dogaro da kaddara da baka san me aka rubuta ba wannan kuskure ne ba a dogaro da kaddara a cikin ma'ana barin abin da Allah ya dora mutum ko kuma yi barin ko kuma yin abin da Allah ya wajabta mutum ba a dogara da kaddara ana mutum ce ni ba zan yi sallah ba ni ba zan yi azumi ba na dogara da kaddara don an ce Allah ya rubuce yan wuta ya rubuce yan aljanna wannan kuskure ne ko mutum ya ce shi ba zai ba haramun ba ai komai kaddara ne da ka kaddara shi aka tazo duk wannan kuskure ne dan me yasa ba zai kishi wannan bai ce kaddara ne me yasa wanda zai zai zai dinga neman haramun ya ce kaddara ne me yasa ba zai neman halal ya ce kaddara bane to kaga wannan alamu ne da ke nuna cewa ya kama hanyar da take ba daidai ba to cikin wannan kissa za mu ga zulkarne ne ya amfani da asbab ya bi wannan sababi da Allah ya bashi har ya cimma abin da yake na muradi sannan daga cikin abin da za mu fa'idanci a cikin wannan kissa din ta zulkarne ne akwai tanshitul himam bi raf'il awa'iq kullum mutum ya dinga zaburar da kansa ya dinga wa kansa himma dan ya kawar da wani duk abin da zai zo shiga mai gaba wajen cimma muradi. shi kada ma'ana ka zo kana son ka yi ɗalibta ka zama malami amma da ka fara neman ilimin ka ji wahala ka ce kai wannan ba zai iya ba hakura zan yi ka zo kana so ka yi arziki ka fara neman kuɗi ka hakura ka ce wannan sana'ar ba ta ci ka koma waccan daga duk wani abin da zai bijiro ma da zai dan tare ma gaba sai ya kore ka daga wannan abu to wannan kai haka baka da himma shi mai himma yana togewa kan abin da yake nema la astahhilanna sa'aba la astahhilanna sa'aba aw udrikal muna kabe da wani waƙe cewa zan sauwa zan sawwa kadda abu mai wahala aw udrikal muna ko har in cimma na faman qadatil amalu illa lisabiri ba wani wanda ya cimma burinsa sai wanda yake da hakuri sai kai hakuri ka jure to cikin wannan kisa zamu ga himma ta wannan bawa na Allah Ta yadda ya matsali al shamsi ya je magribar shamsi ya zo ya zagaya ta yadda ya zo ya aiki ba dare ba rana ta yadda ya kawar da duk wannan da komawa ya rakuɓe wannan to da shi kenan ba zai samu cimma waɗannan abubuwa ba to kuma idan ya zama shi annabin Allah ne kamar da wasu malamai suke faɗa ko shi bawa ne na Allah waliyin Allah in ya zama ya himma dan ya cimma buri to ina ga kai ko ni kaga min babu aulamu miki kada kana son aljanna amma ka dinga jawaye wajen neman aljanna din kada kana son ma'ana samun kyakkyawan sakamako wajen ubangiji kuma zan baka yi sannan cikin wannan kissa din daga cikin fa'idar da za mu samu a cikin ta wujubul mubadarati ni ma'alil umuri min al hadasa ma'ana wajabcin yin gaggawa don samun manya-manyan al'amura kada ka tsaya kullum kana zanyi kada ka tsaya izmin al-khadai at-taswib yana cikin kuskure mutum ya tsaya yana cewa zanyi zan yi zan yi to wanda duk kaje na hadan da wuya wanda zai zo ya ce maka ni bai yanzu ka san abin da kullun ya hana ni in yi karatu ko in yi hadda qur'ani ce a'a makaranta da nake zuwa da na gama sakandare din nan zan ji ba komai sannan in yi da wuya mai himma ba ya tsaya saufa saufa yin yake shi za ka ce kada ka jinkirta aikin yau zuwa gobe dan gobe ma da ta aikin zata ko ofis aka baka in kana so ka ji daɗi to dai aikin da yazo da ya zo gaban ka ranar in wani bincike sai ya kai zuwa kaza in dai abu ne da zaka yi ka gama shi gama da shi wani yana cikin kuskuren da yake baruwa ga wani ya tara aiki a ofis ya tari ya rasa yadda zai saboda an kame wani abin duba zai duka minti biyar ya yi silent ya aji ya ce aji kamin ajima an kame wani abin shi ma duka bai minti goma ya ce aji an kame yana yana takurin shirme sai ga an tara mai aiki daga nan lokacin tashi ya rufe ya tashi ya tafi ko ya tafi wani guri kaga waɗannan suna nan gobe kuma su ne za su shigo ba sai a yi sai abin ya tara mai in an yi magana kuma ya ta faɗa ba ganin aiki min yawa kaza da kaza shi yasa da dama mukan koka da karancin lokaci amma magana gaskiya mu din ne ba mu da tsari da yawa inda mutum zai tsara zai ga lokacin yana mai albarka inda yanzu zai zama na ka ƙara cewa in kai ma'aikaci ne ka san awoyin da ake yin aiki daga takwas zuwa lokaci ka na aiki ne to ina taso daga aiki me zan yi a zan ci abinci zan kwanta an bacci zuwa la'asar ba la'asar me zan yi daga la'asar zuwa magariba ina da kaza shi zan yi to daga nan magariba zuwa kaza karbe nawa zan kwanta nawa zan tashi da yawa muka ga sai a ce mutum kaga wani kamar dan boko ma kuma shine shine yake sa mutum ya cimma abin da yake so idan yanzu kana rayuwa barkatai ba ka da jadwali na rayuwarka to sai kai ta bata lokacin ka abubuwan da bai kamata ka bata ba akwai gurin da zaka sanya cewa yanzu zan fita zan je zan siyo kaza to duka wannan abin kaza na san zai dauke ni minti 30 to sai ka tsara minti 30 din zaka je ba kullun da ka fita ka zo ka tare da wani yana zaune kan benci kai ma ka zauna kun shiga hira sai ka yi minti 30 ko 40 sannan ka ce to zan je can in dawo ka tafi zuwa can din ka gama da an tsaya na hira sai kai awa bi cikin abin da mutum talatin ka zama shi to ya zai ka ga albarkar lokaci amma in ya zama komai na a tsari to za ka cimma abuwa mai yawa wanda yasa magabata suka yi ayyukan da yanzu yanzu ɗayanmu in zaka tara masa kace to za a ɗauke maka duk wata hidima da ka sani ta shekara guda ka ne za a ciyar da su za a dinga baka albashin da zai ciyar ma da iyalanka za a dan ma abin da yake bukata wuta kake bukata menene amma kai aiki irin wanda imamu zahabi yayi ko ka rubuta littafi irin wanda ibnu taymiya yayi ko ko littafi irin wanda imamu al-bizi yayi sai ga ba za ka iya ba ko da zai kai ka gurin ga labarari ga koyi ba za ka iya ba yanzu da shi nan za ga ɗalibai wanda suke yin PhD ko suke yin masters sai a ba mutum shekara biyu rubutu ko shekara uku wata jami'a ba kamar irin jami'a islamiyya sai kai shekara biyar kana da tura sai ga jona ce bai gama ba amma littafin da zai rubuta duka in yi littafi mai yawa shafi ɗari biyar ɗari shida dubu ɗaya to sai ga magabata irin su imamu zahabi yana da sirar alamin nubala mujalladi ishirin da takwas kama matse ta kama matse ta akalla ka bata mujalladi goma yana da tarihul islam mujalladi talatin da biyar ka matse shi ka matse shi za ka bar shi akalla ka ce mujalladi ishirin ko ma'ana kaza da haka wanda kuma yawanci ya karanta littafi sai ya zo ya talkisi shi yawanci ya karanta yana rage kullu tabi ga sunan tini in ka dauko ibnu qayyim yana da littafi ga sunan tini in ka dauko ibnu taymiya a jawab da ya amsa yana rubuta abin da yake rubuta a dare daya ɗaya daga cikin sai yake cewa malam a dare ɗaya yana rubutun abin da sa a sati suke iya kwabashi saboda dama ilimin akwai shi a in ya dora alƙalamin sai tawada ta kare wannan shi yasa ba kowa ke karanta rubutun shi ba kun san wancan lokacin da tawada ake to in ya dora alƙalamin zai ta ja ne yana rubutawa da haka a cikin dare ɗaya sai rubutun da wani a sati ɗaya zai yi to amma kula da lokacin shi ya ba su wannan dama muku yanzu za ga bayan abubuwa da suke karkata rayuwar tamu ta cika da wasu abubuwa rayuwar tamu ta cika yanzu in ka duba a kullum in kai dan zamani ne shiga whatsapp da facebook da waɗannan abuwa minti nawa yake ɗaukan ma za ka yana ɗaukan ma wasu mintina a cikin tafiyar ka ta rayuwa sannan kallo kallo Allah ya jarabce mu da kallo sannan ji duk waɗannan abuwa suna ɗiban ma lokaci to kaga a duk babu wannan to mu yanzu ga waɗannan ɗin kuma sai zan ba mu da kula da lokaci kaga dole musibar ta mana yawa ga abubuwan da za su kawar da kai gabarin abu mai amfani ga kuma rashin tsara lokaci su kuma da ba waɗannan abubuwa kuma ga tsara lokaci din to dole ne sai ya zama muna da to wannan kissa tana nuna mana kada mutum dinga zama ce zan yi zan yi zan yi ce zan yi zan yi dadewa zai bai abin da ya kamata ba sannan a cikin wannan kissa tana nuna mana annaman qadira ala a'da'i duk wanda ya samu dama kan makiyansa wa tamakkana minhum ya sami iko makiyansa ne amma zai samu dama da iko bala yan bage lahu an tuskirahu lazzatu sulta bi sauqihim bi asal izlal bala yace to kada jin wannan dadi na cewa zai sami iko yi amfani kuma ya kaskanta su ya wulakanta su wannan musamman ga yan siyasa musamman ga yan siyasa mutum yana yana yana neman takara wani yana hamayya da shi ko yana adawa da shi kamar yadda suke wada to ba in ya sami iko kuma to ba sai ya nuna mai aishi bai isa ba Allah ce kada ka yaka. ina zan fahimci wannan cikin wannan kissa ya ce ka duba zalqarnain da ya je garin da ya bara zuwa ai zabi Allah ya bashi imma imma an ba? wa imma an tattakhidha bihim musna ko dai ka azabta su mutane ne fasikai fadirai ko ka bi an bai kyau a cikinsu? da ya tashi sai bai yi wannan ba makiya ne tunda ba mutane bane da suke kan daidai in mun dauke tafsirin da wasu ne sai suke cewa ba musulmai bane kaga ai makiya ne a matsayin shi na musulmi bawan Allah idan ba ka dauke su fajirai fasikai ai waɗanda suke ma'ana ba masoya bane to da ya samu wannan daman bai kaskanta su ba sai ya ma'ana sanya ka'ida wanda fa amma man zalama fa sawfa nu'azzibu wanda ya yayi ba daidai ba yayi zalunci shirka a sannu za yi mai hukunci kaga kamar da muka faɗa wancan lokacin a hankali dama ce ya samu amma bai kaskanta su ba da wani ne to shi shikenan sai ya dau makami sai ya dau wannan sai kisa sai ya karar da su a shi bai haka ba to wannan ya rauna mana kullun kai ma a rayuwarka ka zama mai aiki da tunani kuma ka dinga rinjayar da maslahar To tuba da yafiya da rangwame hatta ga wanda yake jayya da kai ta ga wanda yake jayayya da kai kada ya zama na kullum kai abin da yake so ka samu dama ka kayar da shi kuma ka saka ba ka take ta da ba zai ƙara daga ba har abada me wannan shine mai mugunta manzo Allah afuwa yake yana kwance manzo Allah wani yazo ya ya dauki takobi ya tsaya kan manzo Allah kabe. manzo Allah ya barka da shi ce to yau wa zai kare ka man uka minni wa zai kare ka manzo Allah ya ce Allah sai takobin ya bada daga hannunsa sai manzo Allah ya dauka shi to kai kuma zai kare ka daga gare ni karshe manzo Allah kuma bai kashe shi bai wani abu kuma ya kyale shi ya kyale shi ya mai abuwa to da haka akwai gurin da ake so ya zama mutum yana abuwa to wannan kissa tana nuna mana haka sannan daga cikin fa'idojin wannan kissa tana gwada mana mai mulki idan waɗanda suke talakawa ko wanda suke makota suka kame kukan wasu makotansu da suke zaluntar su to ya kamata ya iya su ganin ya ba su hanyar da za su samu kwanciyar hankali kun ga waɗannan mutane da yaje tare suka ce inna yajuj wa majuj mufsiduna fil ard mu muna da waɗannan yajuj da majuj sun takura mana fa an naj'al lahu za mu sanya ma lada ka sanya tsakanin mu da su katanga da za ta kare mu kun ga sai ce ku bari zai iya iya wasa to wanda yake nuna mana haka ake son mai mulki shugaba jagora duk lokacin da talaka suka kuka kada ka bar su baka shafe musu hawaye ba ka su kasu ka gogar cewa ga wani na ta su ki shiru amma za ka shugabannin mu ina da kada asma'ata launa dai ta hayyan walakin la hayata liman tunadi yau in sai a kikira kira kaga titi ya mutu ana ta mutuwa abinda local government za ta iya ba wai state government local government za ta iya gyara gurin amma an goma ce rayuka su ta sanwanta. ba wanda zai gyara ai ta magana ba wanda zai gyara ai ta mutuwa ba wanda zai ji rai da yafi komai tsada tunda shine ba a ba a ba a dawo da shi duk wani abin da ka san da dukiya mutum zai iya samun ta'awili gida yana iya konewa mutum ya samu fiye da shi dukiya tana iya karewa mutum ya samu fiye da ita amma lai ba ba ma mai za ga ana ta kira ana ta kira ya kira kowa ya ja kunnan su yi shiru saboda me akwai su abin da suke so sai aka waye gari kamar ba jama'a suke mulka ba kansu suke wa mulki ta yadda an waye gare masu mulkin mu abinda suke so suke yi ko da ba shi jama'a suke bukata ba abinda kuma jama'a suke bukata in so ba sa so ba za su yi shi ga sai zamana kullun kansu suke mulka ba al'ummar da suke mulka amma zan karje zuwa yi ba yana zuwa suka ce ga matsalar mu yace to abinda za a yi ku taimaka min Abinda Allah ya bani na iko yafi fi abinda za ku bani bana bukatar komai amma dai ku taimaka min ato ne zubarar hade ku min guntattakin karafa ku kawo kaza sannan ma'ana ya haɗa wuta ya ce in fuku ku busa suka yi aikin tare ya biya musu wannan bukata ta su to wannan kissa tana nuna mana yadda ya kamata jagora ya zama kada ya zama kana jagora amma ka rufe kunnuwanka mutane su ta koka ka da musu ba shi kake yi ba kai kana yin wani abu daban wanda kai kake so to wannan babu shakka in mutum ya zama ka bai zama shugaba na garba bai zama kyakkyawan shugaba ba bai zama kuma shugaban da ake so ya wakilci jama'a ba shi ba shugaba so ake zama maslahar jama'a ta ce gaba da tashi ba tashi maslaha ba ta jama'a ya zama zai iya sadaukar da rashin shi don al'ummar sa rayu ta yadda wani abu ya zo na hadari shi za a fara gani a gaba Wanzu Allah yana zaune a garin Madina aka ji ƙara kamar yadda yake cikin Bukhari ƙara aka ji kafin sahabbai su bar gama za Allah ya dawo suna fitowa sai manzo Allah ya yana ta lam tura'u lam tura'u kada ku tsorata da haka zo yakin badar za a yi mubaraza fito na fito ga kafirai a gebe ga manzo Allah da sa a gebe suka fito eh ya fito cikin kafirai yayi yayi ma'ana ihu yace inda wanda ya fito sai manzo Allah ya duba dangin sa na jikin shi ce ina Hamza ina Ali bin Abi Talib ina Haris ku tashi sai ya tashi danginsa waɗanda hamza faffansa ne aliyu kuma ƙani ne a gurin shi ɗan faffansa ne haris shi ma haka ya tashi waɗanda suke jinin jikin ci ku fara fita to haka ake son shugaba amma shugaban da in musiba zo zai gudu kafin kai da lakshi ya gudu to wannan kaga ai ba zai iya maka wani ba ai da ganin wannan ka san ba zai iya maka wani ba to dole a cikin wannan kissa za mu da ake son shugaba ya zama sannan a cikin wannan kisa har wa yau yana na mana anna alal malik ana son shugaba ya zama yana da at-ta'affufu an amwali ra'iyatihi kabewa ga barin dukiyar talakawansa kada ya mai da baitul mali dukiyarsa ku duba zulqarnaini shugaba ne ai da yazo suka ce zamu ba zamu biya kai mana kaza sai ya ce ku rike ma bakkanni fi rabbi khair ku rike abinda za ku bani sai ya kame gabarin dukiyarsu bai karbi komai ba amma ga shugaba yana bukatar sai kai mai wani abu yayi maka ba shugaba bane ya kamata yi dukiyar talakawa ya zama tasu ce tashi ya zama tashi kai shugaba in ya cika shugaba mai adalci dukiyarsa ma ɗaya mai wa yake zuba a cikin talakawa Umar bin Abdul Aziz da ake buga misali da shi ai da ya zama khalifa talaucewa lokacin kafin ya zama khalifa ya fi kuɗi ya fi walwala ya fi jin daɗi ta shi ta bi jin daɗi ran da aka ce ya zama khalifa sai ya zo duk wani abu nashi ne sani wanda ya wuce bukatar sadi ya kwashe zuwa baitul ya zo gurin matarsa kawo kayan ki ce ya haka yace kawo tun da dama dan gidan sarauta ne duk wata akwai abin da za a ɗebo a basu daga dukiyar baitul mali haka suke a wancan lokacin sarakuna akwai a to sai yake ganin wannan duk abubuwan da ake basu kurin ya mayar duk da ba sata yi ba ba shi aka yi mallaka yi kuma ya bi duk wani danginsa wani wansa ko wani kanin shi ko wani dan babbarsa sai ya ce wannan abin da ke kawo ya mai cikin baitul mal yanzu wannan ne zai ɗebi naka shi nashin ya ɗebe ya aka waye gari sai umar ibn khattab lokacin da aka yi amur ramada lokacin da aka yi yunwa a madina baya cin abinci sai ta kure kuma ba zai ci abin kirki ba saboda yunwa ake mutana mutuwa yace ce zai zauna shi ya ci abinci mai kyau mai daɗi talakawa na mutuwa zuwa suka ji yan kwanakin nan abinda ake faɗa a sansanin gudun hijira na na mutanen Yobe da Barno da Adamawa mutane na mutuwa saboda yunwa mutane na mutuwa kuma kana gwamna kana shugaban kasa kuma kana zaune a a fadarka an kama kaza an kama lemu an kama kana sha mutane na mutuwa ba kai wani abu kai ba ba abin da kai kuma sai an magana mutum zai koyi da magabata sayyidina Umar Amir Ramada sai da ya zama shi ma ya shiga cikin yunwa ta sai da ya shiga cikin tashin hankali ba taba ganin ya shiga shi yasa da ya zo mutuwa aka ce kai wasiya ga danka ya zama khalifa ce ya isa in alkhairi ne wanda ne a cikin dangi na isa in kuma ba alkhairi bane to ya tsaya anan na kada ya wuce to ga zurkar ne shi ba ana ana cewa za a bashi ce a ku rike kuɗin ku ne zan yi tunda Allah ya bashi iko Allah ya bashi dukiya amma za ka za a tura mutum a matsayin dan majalisa ko wakili ya je kuɗin da ake barwa ma na mazabar a mazabar aiki ba za a yi ba balantana ko ya fito da nashi yayi sai ga abu tafihi abu kankani mutumin da ake ba miliyoyi ya zo yana gori da wannan abu kankani ana ana ana bai ana ana raba ko wanda ya gaya mun wata shinkafa da aka musu rabin rabin buhu aka ce wata maza ba su ce rabin buhu irin dan tumbi din nan kun san tumbi ai shi aka aka ce ta maza ba ce a raba da azumi yace wallahi gwangwani gwangwani aka dinga ba mu masu rauni a cikin kuma yanzu wannan abin fa duk ran da yanzu sai ya tana musu mun ba ku shinkafa hajo ya ba su shinkafa ka ba mutum gwangwani saboda Allah saboda Allah in kuma ma za su yi karshe in kaga wanda za a ba ko babur ko mota ko wani abu to in ka bibiya irin mutanen nan da suke na gari banza wanda za a tura su rashin mutunci amma yau a ce ya ce to yanzu nan garin a matsayin na ɗan majalisa muna da ɗalibai masu zuwa biyu ke da fce da ina ne cikin gari karatu don haka ga mota kullun ta tsaya guri kaza ta ɗibi waɗannan yaya na waɗannan bayan Allah da suka zabe ni ta kai su su yi karatu ba za a yi ba amma zai iya sayan mota ya ba wani ɗan a wanda bai da sana'a komai sai dai musu taba ya zagi sai a ba shi mota ka ji motar dubu ɗari biyar dubu ɗari shida sai a ba wancan a tsaye ga babur amma a ce ga wani ko ga wani malam wani mai da'awa ne wa'azi yake gashi a masallaci yana kaza bari a bashi abin da zai je ya yi da'awa muna da mutane a gefen garin nan suna bukata a karantar da su addini yana zuwa ya dama ba kan yi sallama shi ba to karba bashi sai mai abin hawa ba za a bashi ba in ma baya siyasa in yi sa har a sauka gwangwani dai ba za a aika gidan shi ba ya mutu in ka ji an neme shi to an fahimci cewa yanzu lokaci ya zo da zai wani aiki ko a ce ai mana addu'a ko a ce a'a ya gaya wa jama'a ko wani abu waɗannan ba shugabanni ba ne ba mu da shugabanni ba ku shi yasa dole sai dai mai hakuri sai dai hakuri kuma abin takeici kuma da muke tasowar kowa abin da yake ran kenan kowa abin da ya zai je shi ma ya kwasa wani cewa yake wallahi mala in na zama mai wani abu a kasar nan sai na ɗebi kuɗin kakanni na ma da aka sace sun mai da rama yanzu mai wannan tunanin yana ɗan shekara ishirin da wani abu yana wannan tunanin lalle ya zama wani abu zai zai zai wani abu tun kafin ya je tunanin ya lalace tunanin ɗaukan ban yake to kuma da haka ake yi to ai da shi ma bane tare tarar da komai ba to da haka wannan kisa din tana gwada mana yadda kamata masu mulki su zama sannan daga ciki tana gwada mana at-tahaddusu bi ni'matillah ka faɗi ni'imar da Allah ya ma idza qtadal maqam idza qtadahu maqam in guri inda bukata inda bukata kamar yadda ya gama wannan gini sai ya ce haza rahmatun min rabb wannan falala ce rahma ce daga ubangiji na can da suka bashi kuɗi ce ma makkan ne rabbi khair abinda Allah ya bani ya fi naku wannan ba laifi tahaddus ne bi ni'matillah dan yana cikin babin godiya mutum ya tahaddusi da ni'imar da Allah ya masa to kamar yadda wannan kissa tana karantar da mu sannan tana karantar da mu har wa yau mai mulki yayi tarayya da talakawa cikin ayyukan da suke masu wahala da karan kanshi kamar yadda malai kare ce mushataratul malik al'ummal fil a'mal sarki mai mulki ya tarayya da talaka cikin ayyuka ya sa aiki ku duba ne da shi da su suka haɗu suke katangar kada mutum ya bada aiki kuma ya koma ya kwance shi a yadda aka dama ba ba ba ruwan shi a wani sa'in ba ya shigo yi aikin da shi ya tsaya ya ga an yi manzo Allah da za da za a yi khandak ai manzo Allah da shi aka dinga yi wani sabi ce da na matsa kusa da manzan Allah yana daga mayafinsa sai daga dutse ne a daura a cikin shi saboda yiwuwa har sai da ɗaya daga cikin sabi ya bai kai manzan Allah bai yiwuwa yake je roga gida ya nemi izinin manzan Allah ya koma cikin garin Madina ce matan shi akwai wani abu manzan Allah fa da alamar yake ji ce ba wani abu ce ina yar dabban nan da muke kiwo ga ta yanka ya hada ya gurasa ya rada ya ce ya rasulullah a zo a ci abinci manzan Allah ya kwashi sabai gaba daya yana mamaki ya za'i wannan abincin yi sabai amma saboda mu'jiza manzo Allah ce kada a sauke kada ai kaza sai na zo manzo Allah ya zo ana diba ana fitarwa suna ci sai da kowa ce kushi to amma da manzo Allah yunwa yake ji ana aiki bai koma ba inda manzo Allah ya so waɗannan sahabbai in ya kwanta a gida in ana zuwa ƙarshen duniya ya kaza su tafi amma da shi aka fita aka amma sai ga ganda mu sun ba da aiki wai ba za su yi ya su gani ba motar da zai hau da kuɗin talaka aka siya man motar da kuɗin talaka ne da kuɗin talaka ake biyan shi Don ma zalunci har akwai dokokin da suke wa kansu irin a ce za a yi doka in mutum ya yi gwamna ko ya yi kaza amma ci gaba da biyan sa har tsoron shi kwanan ba an kama gana wani makamanci irin wannan magayan majalisa a ba shi kariya saboda kada gaba a zo a ce za a kama shi sannan a ci gaba da biyan shi wanda wanda yawa al'umma aiki shi zai wanda ya shekara hamsin sittin yana hidimta al'umma shi za ka yi wannan amma mutum ya zo shekara hudu a shekara hudun nan ba komai da kudin al'umma ake masa komai gidan dama da kudin al'umma a gina da haka gidan zai zo zona tubabin da zai sa abincin da zai ci in ma wani zo gida abincin da zai ci motar da zai hau abin da zai duk da kudin al'umma ne amma wai ya wai ya aiki wai ba zai yawo sai a naka wani kwamitin wasu mutane su ma sai a zazzabo wai dai dan mutum ya samu shi ma sai a ce su ne kwamiti da daga kewayawa ana ba su cin hanci suna suna rubuta rahoton ƙarya shi ba zai iya kewa ba ko me yake yi wallahu alam to irin wannan nauyi shi yasa duk wanda ya karanta tsarin shugabanci a musulunci wallahi ba zai burin ya zama shugaba ba saboda kamar yadda manzon Allah yake cewa innaha khizyun wa nadamatun yawmal qiyamah nadama ce nadama ce yi wani sa'in na kalli irin garuruwan mu da yadda suke ce wai mutum ya dinga nema a ce duk waɗannan mutane suna da haƙƙi a kai shi to amma da yake dan adam innahu li hubbil khairi la shadid ce ma dukiya ce dan adam irin sarfewa yake ribewa yake inda zai samu duniya sai wanda Allah ya wa rahma sai idan ya ribi da haka kullum abin da suke kallo maghnam din ba sa kallon maganam, abin da za su samu ba sa kallon abin da zai biyo baya baya kallon cewa yanzu wannan gari ce yanzu kamar Kano da lokal government kaza da adadin mutane kaza kowa yana da haƙƙi a kai baya kallon wannan yanzu sai a zo a ta baman lokacin kamfen ya zo a ta soke-soke da patance-patance sannan a ta shiga boka da 'yan duba wai dai a samu mulki maza Allah ya gaskiya ya ce dabbo ma'ana kura kuraye kyarkeci masu jin yunwa a jefa cikin garken awaki da tumaki bannar da za su yi ba ta kai bannar da son mulki da dukiya yake sa dan adam yana wa addinin kun san kura tana da wara ta shiga garke inda tana da hali sai ta kashe duka garken za ga dabba sai ta ma'ana kashe ta ta bi duk ta lalata garken sai in guduwa yi to a ce ga garke kuma ga watan kuraye da kirkici a ba cikin wannan garke din to bannar da mutum zai wa addinin sa tafi wannan bannar da zasu wajen neman dukiya da mulki ubangiji Allah ya kare to da haka wannan kissa tana koya mana yadda shugaba zai dinga tarayya tare da ma'ana mutane wajen yin aikin alkhairi ya baɗi kamar yadda na faɗa a fa'idoji masu yawa mutum yana iya koma zai gani cikin tafsirul qasim sai Allah ce wa tarakna ba'dahu mun bar sashen su ya mutu fi yau mai idin a wannan rana ya mutu fi ba’ad suna juyawa suna cakuduwa tare da juna wani fi fi suri aka yi busa cikin kaho fa na jam'a muka tattara su A anan da Allah ya ce wa tarakna ba'dahum mun bar sashen su ya mutu fi ba’ad ma'ana suna cakuduwa suna juya suna hargitsewa da juna wanda yana gwada yajuju wa majuju suna yawa dan wasu ce wannan damirin zai koma zuwa ga yajuju wa majuju wasu malamai suka ce ana abin da ake nufi bayan an yi waccan katanga an waye gari yanzu ba su iya shigowa su banna cikin gari to sai zama can a junansu wa tarakna ya muje wa ma'izin fi ba'd sai shatan su can yake cakuduwa da sashi sai abin ya koma kan juna domin me annaru ta'kulu ba'daha illam tajid ma ta'kulu wuta na cin sashen ta in bata samu abin da za ta ci ba da haka sai zama ana yin kura ta ci kura domin yanzu ba inda za su tosi wannan sai suka maida damirin zuwa ga ma'ana ya ji wa maju wani ka ce damirin zai koma zuwa ga ya ji wa maju wata rakanahum mun ba su ya ji wa maju yau mai izin a wannan rana ya mutu bi ba suna cakuduwa suna hargitsewa da juna suka ce amma wannan ana magana idan sun fito bayan ƙasa ma'ana lokacin da wannan Allah zai sanya wannan katanga ta tarushi to in suka fito batun saboda yawan su zaka suna buge juna ya yamuju ya moji fi ba'd sun kwararo kamar yadda Allah ya ce min kulli hadabin yansirun ta ko ina za su dinga yi to sai su kuɗi da juna wasu ka ce a wata rakana ba a ga mun bar su da mere zai koma zuwa ga halitta zuwa ga mutane zuwa ga dukkan halitta irin a wannan rana ita rana alkiyama kenan ya muju fi ba'd suna cakuduwa da juna suna hargitsewa ma'ana ranar tashin alkiyama mutane za su taru da na farko da na ƙarshe da aljanu da dabbobi duk gaba ɗaya halittu za su taru sai zama an hargitse da juna kamar yadda an shiga kasuwa an hargitse wannan wannan ya bankaɗi wannan wannan ya bankaɗi wannan sannan ga rikici da tsoro na ranar tashin alkiyama har a waye gari ya zama na mutane sun shiga cikin wani yanayi wataran nasa sukara wa ma hum bisukara kaga mutane da ka san suna ne amma ba giya suka sha ba walakin na shi shadid suka ce to shine abinda Allah yake bada a cikin wannan aya din za mu bar su haka sai ga fitacha kuduwa da juna wani fi suri ubangiji ce akai busa cikin kaho a allah madaukakin sarki ya kawo maganar an yi busar a cikin kaho wani fiha domin abu ne da ba tamba ba tabbas za a yi wannan to aka yi wannan busa a cikin kahudin ɗin fa jama'a na hun jama'a ubangiji ya ce za mu tara su tarawa za mu tara su tarawa duk gaba dai Allah maɗaukakin sarki zai tara halitta babu wasu waɗanda za su saura babu wani wanda zai laɓe ko ya shiga wani guri ko a rasa inda yi a ranar kowa zai fito wa bara zulillahi jami'an kowa zai fito ga Allah madaukakin sarki babu wanda zai zama ya ɓoye shi sa Allah ce wa aradna jahannama za mu bijirar da wutar jahannama yau mai izin a wannan rana lil kafirina amma ga kafirai aradan bijirarwa za su danta za a bijiro da ita a rana. bijirarwa ta yadda ba za ta ɓuya ba wanda wace rana yau mai idin ranar da mutanen nan za su taru suna cakuɗa ƙiriya da juna don haka za ta zama za ta mutu a nan a ayoyi na alqur'ani sun nuna wannan bijirar da wutar jahannama da za a kala kala ne kamar yanzu in kaga a wani gurin Allah ya gaya mana cewa wa yawma yu'radu allazina kafaru 'ala an-nar su waɗanda suka kafirta za a bijirar da su ga wuta anan kuma wuta ce za a bijirar zuwa gare su da aka duka bin za ita wutar za ta nan suna kallon ta su ga ita suna kallo su ma za a bijirar da su gare ta ita ma za a bijirar da su gare su sai ya zamana suna kusantar ta tana kusantar su Allah ce wa arajna jahannama yawma izin lil kafirina wannan lamun din lil kafirina tana zuwa da ma'ana ala ai alal al kafirina wa arajna jahannama yawma idhin ala kafirina shine ma'anar lil kafirina arajan idan aka bijirar da su aka bijirar da ita sai ya zamana kowanne yana ganin kowa kamar yadda ya zo a hadisi za a zo da wuta a wannan rana ana janta da linzami tare da mala'iku dubu saba'in suna rike da ita to ranar za a bijirar da wannan wuta ga waɗannan kafirai waɗanne sai Allah ce allazi waɗanda kanat a'yunuhum idanuwansu fi ghita'in an zikiri suna cikin ribi ga barin ambatona kafiran da ba san Allah ba a nan duniya wa kanu la yastati'una sam'a ba ma saji ba sa ji ma'ana anan me ake nufi da ba sa ji na farko anan ana nufin ba sa jin gaskiya ji na amsawa domin ji kana biyu ne akwai ji na amsawa akwai ji kuma ji haka kurin akwai wanda ma'ana yanzu yana jiyo sautin wannan karatun amma bai san me ake faɗa ba sai dai sautin yana kai mai yana ji amma akwai wani yana ji ji na fahimta na amfani kaga jin wannan da wancan ba ɗaya bane haka nan kuma jin wanda zai amsa daban da jin da bai zai amsa ba shi yasa kalmar sami'a tana zuwa wani sa'in bi ma'ana ajaba kamar faɗin mai sallah sami Allahu liman hamida ma'anarta Allah ya amsa wa wanda ya gode masa anan sami'a nan ji ne na amsa قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تهاوركما كاغا وانشان قد سمع الله أنا شيني الله يا أمسى متى Allah ya amsa zancen wanda ta zo ya rasulullah tana magana kan mijinta sai Allah ya sake cewa wallahu yasma'u tahawurakuma sai aka sake amfani da kalmar sam'u ma'ana Allah ya ci tattauna da kuke dan haka sai Allah ya amsa mata sai aka ce kad sami Allah to anan la yasadi'una sam'a ba sa jiji na gaskiya dama ayoyin alqur'ani ai mun sha ganin yadda Allah ya gaya mana idan kafirai arbe ki khatama Allahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa an yi magana alqalbu an yi magana as-sam'u an yi magana al-basaru domin su ne hanyoyin da dan adam ke samun ilimi ko ka ji ko ka gani ko zuciyarka ta kiyaye maka abin ta halattu to waɗannan abubuwan duk gaba ɗaya khatamallahu ala qulubi Allah ya rufe zakatan me yake da arbe zakatan kabirci? bal taba Allahu alaiha bi kubrihim saboda kafircin su zuciya tana kekeshewa saboda manta Allah saboda ma'ana warware alƙawari na bauta Allah bai ma naqdihim misaqahum la'annahu waja'alna qulubahum qasiya sannan an rufe idan ba sa ganin gaskiya an rufe ma'ana jin baya ji to ka ga wanda baya ji kaddara sawara a ce ga mutum baya ji ba kuma ya gani wanda ya zai da shi haka duk inda ake neman wahala an gama samunta a nan gudun domin idan mutum baya ji yana gani to da sauki inda yanzu akwai da yawan da ba sa jin suna gani kuma suna rayuwa ko kuma ya zama baya gani amma yana ji shi wannan har karatu zai har ilimi ga manyan manyan malamai nan makafi ne makafi ne rashin gani a duniya ya fi ma'ana zama abin ƙi ya fi muni rashin gani amma rashin ji ya fi muni addini domin wanda baya ji ba zai karatu ba ka ta wajen an ce ga wani gingime malami amma baya ji baya ji a ce dan me dan ba zai baya ji ba zai iya jin karatu ba Bana tana iya kuma da yanzu da duniya ta samu wayewa ce gaba akwai hanyoyin da ake bi a karantar da su amma manya manyan malamai ga suna makafi ne amma malamai ne wani ya makance tun yana bin baz ya makance tun yana shekara sha wani abu zuwa 20 tsakanin 17 zuwa 20 ya makance A amma qur'ani akan shi kamar ruwa haka yake karatu haka zaka manya manyan malamai sa shi a gaba ana ana ana ana ana ana bada karatu duk da gashi ma'ana makahu ne mufti na mamlaka yanzu babban mai fatawa na a gaba ɗaya makahu ne shi ma tun yana karami ba idan amma ka je yadda yake hudu ba harafa ko rubuta a yi sai haka idan ya hau mimbarin nan banda ya zama da tsuba ya kama shi shi yayi magana mai in yawo in yawo mimbarin kudu araba ko in zai ja aya ba gaddama zaka ji ta taho zaka ji aya ta taho ya kawo ta dan suna karanta alqur'ani alhamdulillah kamar suna karanta qul wallahu a Allah ya ba su alqur'ani hadisi zai dauko ya ja amma baya gani to su waɗannan ba ganin ba jin ba komai shine ana Allah ya sifata su masu irin wannan sifa din a wani gurin Allah ya ce waja'ala ala basarihi gishawa aba man ya'lamu anna ma unzila ilayka anna ma unzila ilayka min rabbikal haqq kaman huwa a'ma Allah ce wanda ya san abin da aka sauka daga ubangijin gaskiya ne zai zai zama kamar wanda yake makahu ne inna ma yatazakkaru ulul albab wa ma yastawi al a'ma wal basir sai Allah madawin sarki ce allazina la'annahu ulaika allazina la'anahum Allah fa asammahu wa a'ma absarahum duk wannan yana yana gaya mana hukunci ne da Allah yake musu dalilin kafircin su to anan waɗannan kafirai su ne allazina kana a'yunuhum fi qita'in an wanda idan su ya rufe gabarin ambatan Allah gabarin karanta alqur'ani ba suka ce wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilai ko zaka ba albaski kan abin da yake kira sannan idanuwan su rubi ba sa ganin ayoyin Allah ga ayoyin daban-daban na Allah ba sa gani bare su wazantu idanuwan sun rubi sai Allah yake cewa wa kanu la yastati'una sam'a ba ma sa iya jin ayoyin Allah jin da zai kai zuwa ga imani ba sa iya jin alqur'ani jin da zai kai zuwa ga imani suna kin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to idan ya zama waɗannan hanyoyi na ilimi da alkhairi sun ruku ba su da ji ba su da gani ba su da hankali to ya taya za su imani kaga musibata ta haɗu to shi da Allah yake cewa waɗannan ranar tashin alkiyama za mu bijirar da su bisa wutar jahannama bijirarwa a bijiro da wutar suna gani su ma kuma a bijirar da wutar gare su kowanne yana ma'ana musamman wutar idza ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira sai ma'ana ta dinga ihu tana zabura idza ulqu fiha sami'u laha shafiqan wa hiya ta takadu tamayyazu min al-ghayb min al-ghayb ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare ya mana gamdakatar ya ya datar da mu zuwa ga abin da yake so ya kiyaye mu ga barin abin da baya so ubangiji Allah madaukakin sarki abinda muka karanta muka faɗa ne daidai Allah ya mu lada wanda ya zama kuskure ne Allah ya yafe mana ya nuna mana kuskuren mu ya mu ikon gyarawa wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin